بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake hada fuskokinmu a wannan safiya mai albarka safiya ta asabar safiya ta 25 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha shida ga watan tara a shekara ta 2017 miladiya za mu ci gaba da karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi fariƙar ubaidullah ibn yahya al-laisi al-musumudi kuma wannan shi ne darasinmu na 136 muna cikin kitabu zaka kundi da yake magana kan abin da ya shafi zakka kundi da yake magana akan abin da ya shafi zakka kuma a dunkule a ture zakka ana fitar da ita ne a ɗayan abubuwa uku ko dai kuɗi ko amfanin gona ko kuma dabbobi wana ji da ke ko ko dai kuɗi ɗaya kenan ko kuma amfanin gona biyu kenan ko kuma dabbobi uku kenan to kuma kowanne ɗaya daga cikinsu yana da rassa yana da ɓangarori yana da abubuwa da dama da ke ƙarƙashinsa yanzu kaga mana kashin farko ne abin da ya shafi zakar kuɗi kuna ji da kyau ko muna magana akan abin da ya shafi zakka ta kuɗi akan magana ne ta zakar kuɗi har muka zo magana kan abin da ya shafi haƙan dinari masu haƙan zinariya har muka zo kan abin da ya shafi arrikas mutum ya haƙo wani abu a ƙasa ya haƙo tukunya guda a ƙasa ko kuma kawai yana tafiya kawai ga tsanci zinariya a daji kawai mota ta yi fakin kawai ya na haka zai yi fitsari kawai dan bayan abin nan kawai ga zinari malam gashi nan kawai allah ya nuna mashi ɗauki yana kaiwa kasuwa ta yin fara miliyan 250 aka siya a gaba za ka ce ba sai ka ce ku kara ba kawai ta kawo kudin miliyan 250 suka siya to mai irin waɗannan wani lokacin masu kan siya ne bayan sukan ce da kai mu je sai an shiga gari ko sai an kawwame ka domin kada a samu maɓarnata su maka ta'addanci kaga miliyan 250 din nan za ka kasa gida biyar ne ka fitar da alhumus ɗaya bisa biyar shi za ka bayar a matsayin humusi abin nan hudun da suka rage kuma naka a gani ka sai mota ka yi aure ka sai gida ka sai abinci eh ya ce gina islamiyya shi ne duk za su ya je maka ya je da iyayen shi maka duka ya je maka ɗaya mahaifiya da mahaifi duka maka ya gina islamiyya ya sai abinci ta yi waye kara aure ba sai ya na farko wana ji da kyau so ita kyautar ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ba a kaddara ta kawai ka roƙi Allah was'alullah min fadli ku roƙi Allah daga falalarsa shikenan ka gama amma ya sai dai kyau ka ce kai ma dai baka sani ba ya aka ka shiga daula kawai ka bude ido ne ka ganta sai dai kullum mutum ya roƙi abu mai amfani kullum mutum ya roƙi abu mai amfani ilimi ne kuɗi ne mulki ne dukkan roƙi mai amfani don su ya halakar da mutane in ka ɗauki ilimi watulu alaihim na ba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawi ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب in tahmil a yalhas aw tatruku yalhas an kan dauki magana karatu kenan wanda yake shi Allah ne ya ce atainahu ayatina mun bashi ayoyin mu ba wai ɗaliban shi ne ko jama'ar ungo suka ce da shi malam bane Allah ne ya ce mun bashi ilimi malami ne kaga mun ya karin shi ya kasance ba shi da bambanci da kare za ku san kare in ya sa baki a kwano sai an wanke so bakwai Allah ta'ala ya sauki haka nan ka dubi mulki in zurutun mulki ne dubi wanda ya jayya da annabi ibrahim alam tara ila allazi haj ibrahim fi rabbih an atahu allahul almulk dan Allah ya bashi mulki in kuma bacin dukiya ne ai kaga ga ba wai dan karuna ba karunan da karan kansa shi karunan da karan kansa ba wai an yi maka maganar abin da ya mallaka bane ba ta shi ake ba mabuɗin da ake buɗe wurin latanu ubil usba sai an samu samari majiya ƙarfi ba wai saurayi ɗaya ko biyu ko uku ko hudu samari majiya ƙarfi irin kusan goma ɗin nan su ne za su iya ɗaukan mabuɗin da ake rufe taskar kuɗi na ƙaruna ina fata mun fahimci a kusan ko bankunan najeriya yanzu gaba ɗayansu aka tara mabuɗin aka tara su a cikin buhu aka zuba an aka samu samari guda biyar ko guda shida da kyar masu kai su haka mai ko rabin haka za su yi da duke karo na ba wai karamar dukiya ba ce amma fa ka safina bihi ba bai dare ni aro saboda komai za ka roƙa ka roƙi Allah ta'ala mai amfani komai za ka roƙa ka roƙi Allah madaukin sarki mai amfani kuma daga cikin amfanin ne in ka samu sai Allah ta'ala ya ɗora ka akan buƙatarka yanzu haka kana da buƙatu guda uku manya-manya misali haka ne to in Allah ta'ala bai wa mutum muwafaka ba in ya bashi wani abu sai ya tsallake waɗannan abubuwa uku ya kama waɗansu abubuwa sai kuɗin ya ƙare sai tuna wallahi ma ga larura shi ma bai fara su ba Allah kuwa duk akwai su ai Allah ta'ala ya sauri imam malik ibn anas duk muna magana kan abin da ya shafi zakar kuɗi har ya kai mu duk waɗannan bayanan ko to kun ga muna magana kan abin da ya shafi zakar kuɗi ba a shiga zakar dabbobi ba ba a kuma shiga zakar amfanin gona ba to a zakar kuɗi yau za mu tashi babi na shida a cikin kitabun zaka babu zakati amwalil yatama wa tijarati lahum fiha babu zakati amwalil yatama babun da zai mana bayani kan abin da ya shafi zakka ta dukiyoyin marayu dukiya ta maraya ana fitar mata da zakka ko ba a fitar mata da zakka wana jina da kyau wattijarati lahum dukiya ta maraya ana mata kasuwanci ko ba a yi mata kasuwanci dukiya ce ta maraya aka raba gado yanzu shi marayan da aka raba mai gado yanzu yana da zunzurutun kuɗi miliyan goma sha biyar da ya samu suna fata mun fahimci wannan da kyau ko da ya samu na kuɗi tukunna a wannan rabon farko ne ba a je ga kadarori ba ba a je da gidaje da ke lagos yake kaduna yake london da wasu da ke kusa da ka'aba duk ba a je kan waɗannan ba a dai kuɗi da aka raba yanzu miliyan goma sha biyar da suka zo hannu kai ne kake kula mushi da su ina fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya rufa maka asiri sai ka ce to yanzu kudin nan nashi a ajiye mashi su tukunna me ma'ana tukunna kafin ka yi tambaya ka yi nazari ya ya kamata a yi mashi da su kudin a ajiye su miliyan goma sha biyar ko miliyan ɗari da hamsin kudi miliyoyi ne ga suna shin an ba shi kuɗin ɗaya ga watan zulhijja ya zama na marayan da kake kula da shi ga kuɗinsa naira miliyan arba'in da kaza ɗaya ga watan zulhijja sai ka ce a ajiye su a ajiye wannan da aka yi hankalinka bai dawo kansu ba sai a watan zulkada na wata shekara na fata mamayin tunan da kyau shi yadda marayan da kuɗin makarantarsa da tufafinsa duk cikin kuɗin ka kake Allah ya rufa maka asiri wa tijarati lahum da yi musu tijara da yi musu kasuwanci shine tijara yi musu fatauci mai hukuncin haka qala rahimahullah حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة قال حدثني يحيى عبيد الله ابن يحيى الليثي يشي حدثني يحيى كما يحيى ابن يحيى الليثي يا كرن تدني عن مالك دغ مالك ابن أنس إمام لا إما إمام دار الهجرة أنه للشي مالك ابن أنس بلغه بياني يا زمسا shi yahya ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 234 shekara ta 200 da talatin da hudu kaga yau yana da shekara dubu daya da dari biyu da hudu dubu daya da dari biyu da hudu yau da rasuwarsa shi yahaya ibn yahaya allaisi allah ta'ala ji kanshi da kafa an malik daga malamansa shine malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftul haramain ya rasu shekara ta dari da saba'in da tara annahu lalle shi malik ibn anas balagahu bayani ya zo masa anna umar bin khattab lalle umar dan khattab qal ya ce umar dan khattab an kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira an kashe shi an daba mashi wuka a shekara ta 73 bayan hijira yana sallar asuba 23 bayan hijira haka na faɗa ayya ayya 73 ɗan shi kina abdullahi bin umar shi umar ɗan shekara ta 23 bayan hijira aka daɓa mashi wuka wuka tana ɗauke da guba Allah ya sauke Allah ya tsaye Allah karbi shahadarsa qal umar ibn khattab yace ittajiru fi amwalil yatama ku jujjuya dukiyoyi na marayu ku jujjuya su ku yi kasuwanci da su ku yi fatauci da su Ita ittajiru fi amwalil yatama ku yi kasuwanci na halas da dukiyoyi na marayu la a has has-zaka kada zaka ta cinye su kun da ke ko la ta'kulu has-zaka don kada zaka ta cinye su yanzu asar din yana da ma'anoni guda nawa biyu ma'ana ta farko ya halatta dukiyoyin marayu da ke a hannunka ka yi kasuwanci da su ka jujjuya su kun bai ci magana ta da ke ko kun gane wannan dukiya ta maraya da take a hannunka ka yi kasuwanci da ita idan aka ce ka yi kasuwanci da ita yana da ma'anoni kamar haka ko dai kai ka jagorancin yin kasuwancin da karan kanka ɗaya ko kuma ka shiga kasuwanci da wani wanda yake amintacce ko lura da ke ko duk ya halatta wannan wannan kuma kaga yana bukatar bayani ne na musamman ya za a yi kasuwancin amma dai dukiyar maraya ya halatta ku ɗauke ta ku juya ta ku kasuwanci ɗaya na biyu la ta akulu har zaka don kada zaka ta cinye ta kada zaka ta cinye ta sai ya nuna mana ashe ana fitar da zaka a dukiyar maraya daman babu babu zakatil amwa babu zakati amwali laitama babun zakar dukiyoyi na marayu ɗaya kenan wa tijarati lahum fiha da kuma yi musu kasuwanci da ita biyu babin yana da matashiya guda biyu sai wannan asar na abdullahi ibn um, na umar ibn khattab yake tabbatar da halaccin juya dukiyar maraya kamar yadda na faɗa da kuma ƙa'idojin da za a bi don kada mutum ya amfani da damar wata shida ya mutsake dukiyar ya ce ai an faɗa muwatsa cewar a yi amfani da a jujjuya dukiyar maraya shine to akwai ƙa'idoji da ake bi a jujjuya su da zamana dai kasuwanci ne na halas ɗaya ya zama na kai in kai za ka juya ka san kasuwancin idan baka san kasuwanci ba ka juya ta dilmi za ka biya ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ayan baka san abu kana sa dukiya a kasuwa dilmiwa za ta yi ina fata mun bayanci wannan da ke ko in kuma wani ka ɗauko kasa da bai san kasuwancin ba kai ka san bai sani ba ta dilmi biya za ka yi in ya zo kai ka ce shi ya biya ko kowaye da kai ne kai gangancin ina fata mun fahimci wannan da kyau so daga akwai ka'idoji zabe amma in ya zama na bincike ya tabbatar iya kalikanci kasuwancin iya kokarin ka kai wani abu ne da ya gita har abu ya ya salwata to wani hukuncin shi kuma daban ina fata mun gane wannan da kyau ku yi kasuwanci da dukiyar maraya domin kada zakka ta cinye kenan ana fitar da zakka a dukiyar maraya in mutum bai juya dukiyar maraya ba kamar yadda na ba da misali maraya ne aka baka shi da aka baka maraya da dukiyar shi kasan farko da aka yi miliyan 45 aka raba na gadin shi aka baka ka ajiye marayu uku aka baka ka ajiye kowannensu yana da miliyan 45 rabon fari ba ka taba dukiyar ba sai baɗi da ta dawo ko dai kudaden ka kai su banki ka ce aji kowanne an buɗe ka an buɗe account da sunan shi an ajiye mishi kun da kyau ko yara guda uku shekara ta dawo yadda aka ajiye su ko sa ta duba ba ba in kuma a gida ne a cikin buhu ka ajiye su suna nan shekara ta dawo kawai sai ka ɗauki kwakuleto ka buga miliyan 45 a raba 40 kuna jina da ke miliyan 45 a raba 40 sai ka ɗauki kashi guda ka fitar zakar kowane ɗaya daga cikinsu kowane ɗaya daga cikinsu idan a kudin a gida suke sai ka bude kudin kowanne ka fitar mishi da zaka ka ciro a ciki ka bayar kuma bayanci wannan da ke ko ɗaya kenan in kuma a banki suke sai a cike a cike check ko a je bankin duk ma dai yadda za a yi a fito da kudaden a fito musu da zakka kowa a fito a cikin kudin shi a fitar da zakka shi kenan shi Allah ya kai mu shekara mai zuwa shekara mai zuwa a sake buga lissafi yanzu ya dawo nawa kenan dubu arba'in da uku da kaza a raba gida arba'in sai a sake fitar musu da zakka baɗuwar can sai a sake sai a sake haka za a ta yi sa umar ibn khattab ya ce ku jujjuye dukiyoyin marayu domin kada zakka ta cinye su duke maraya ana fita mata zakka dama ba mallaka shi bace qala wa hadathani an malikin an abdurrahman bin al-qasim an abihi annahu qala kanat aishatu talini wa akhalli yatimaini fi hajriha فكانت تخرج من أموالنا الزكاة قال وحدثني عن مالك ce imam malik ibn anas ya karanta da ni wannan an abdurrahman bin qasim daga malamin su abdurrahman dan qasim an abihi daga baban abdurrahman shine alqasim bin muhammad alqasim dan muhammad muhammad dan abubakar siddiq annahu qal alqasim dan muhammad yace kanat aishatu talini aisha ta kasance tana kula da ni in ji wa kenan kun shiru in jiwa kenan in ji alƙasim ibn muhammad don ya ce an abdurrahman bin qasim daga abdurrahman dan qasim an abihi daga baban abdurrahman shine wa alƙasim alƙasim ibn muhammad shi alƙasim ibn muhammad dan uwa ne na na aisha a shi Muhammadin Muhammadin. baban alƙasim ɗan wannan na aisha ne kaninta ne ko wanta yanzu alƙasim yana matsayin ɗanta kenan ko ɗanta kenan isa ya ce shi alƙasim ɗin ya ce kanat aisha tutalini aisha ta kasance tana kula da ni wa akalli da wani ɗan uwana timai ni da muke marayu fi ha a ƙarƙashin kulawarta shine alhajiru ƙarƙashin kulawarta kenan ba su kai matsayin da za a danka musu dukiyarsu ba an yi musu alhajiru lissagarihima an da an rike dukiyarsu saboda ƙananan yara ne ku da ke ko domin ana yin alhajiru shigar ana yin alhajiru kibar ana rike wa mutum dukiyarsa saboda shekarunsa na ya juya dukiya ba su kai ba ana rike ma mutum dukiyar shi saboda wayansa da dabararsa ba su kai ba ko da shekarun shi 45 amin duk wanda aka ba shi kudi za a yi biki ya zo yana manni ya kai a ba shi kudi? duk wanda za a ba shi kudi zai rike kudi kullum da ke ko duk wanda za a ba shi kudi in ya zo ana biki zai zo yana manni ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko zai zo yana manni ko ana musabaka a ba musabaka ba ko ana walima a ce to wannan yaron ya fito ina yan uwan shi suke muna son mu ga yan uwan shi su fito yana karatun qur'ani ana ta manna mai kuɗi wannan duk wanda ke wannan bai kai a bashi kuɗi ba ko shekarar shi 60 bai kai a bashi kuɗi eh za a dinga bashi na kashewa ne shine wala tutu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha ku dinga dan diga mushi bukatun su ha ah, to ai bai kai matsayin da za ba shi kudi ba kuma yaji wannan da kyau ko shine alhajar za ka karanta shi a littafi babul hajar babun da za a tare wa mutum dukiyarsa bai kai hankali domin kulwar da kyau karamin yaro sharuɗa na aka same kama a bashi dukiya wa butalul yatama hata idza balaghun nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfu ilayhim ko sun kai annika ko sun balaga sai sun yi hankali in ba su yi hankali ba ba za su yi to ba za a ba su ba da kuma mutum yana da shekara 45 in dai har za a ba shi kuɗi je dinga manni to bai kai sai da dinga ba shi na kashewarsa gaskiya nake gaya muku karatu nake gaya muku karatu nake gaya muku sai dai a ba shi na kashewa ta ce to kaga waɗannan saboda su ƙananan yara ne ba a ba su dukiyarsu ba dukiyarsu tana hannun na Aisha radiyallahu anha ita take kula da su kuma ita take kula da dukiya kun gane wannan da kyau ko kenan ya halatta a ba mace dukiyar marayu ta kula da su ya halatta amma ka yi nazari sosai ya halatta kun da ke ko ya halatta amma ka yi nazari sosai nan ba ga wasu a samu wani namijin ya zagoya ya aure ta haka yake ya yi auren jari yawa in lokacin da ya mutsake kudin gaba daya sai ta ce wallahi ba ta gane kan shi ba fakanat tukhruju min na zaka sai shi alƙasmi yake cewa fakanat sai aisha ta kasance tukhruju min na zaka tana fitar da zaka daga cikin dukiyoyinmu tana fitar da zakka daga cikin dukiyoyinmu mu da take kula da su mu marayu da ke karkashinta da take kula da su yanzu me yake nuna mana ana fitar da zakka a dukiyar maraya قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها qala haddathani an malik ibn tace yace ya karanta da wannan annahu shi malik balaghahu bayani ya zo masa anna aisha ta lalle aisha zaujan nabi sallallahu alaihi wasallama mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aisha ta rasu shekara ta 57 bayan hijira kanat ita aisha ta kasance tuti amwal al yatama tana bayar da dukiyoyi na marayu allazina fi hijriha wanda suke ƙarƙashin kulawarta shine hajariha kulawarta kun lura da ke ko shi yasa sai ga a shari'a an rubuta man'iha man'iha tana karkashin hana wata ita take hana su yi kaza ita ke cewa da su ku yi kaza ta kasance tana bayar da dukiyoyin marayu da ke ƙarƙashin kulawarta tana ba da su gawa man yatta jiro lahum fiha wanda zai dinga jujjuya musu wanda zai dinga jujjuya musu da ita in an tashi jujjuyawa kuma za a shi ne akan ka'ida kun gane wannan da kyau ko yanzu dai dukiya ce ta marayu ga ta miliyan 45 aka ba musu amma za mu gwada ta'amuli da kasuwanci da ku za mu ɗauki miliyan uku mu baku jarin nawa kake da shi ya ce jarin miliyan ɗaya yake da shi kuna ji da kyau yana da jarin miliyan ɗaya to yanzu za mu ba da miliyan uku sun zama nau kenan miliyan hudu sun zama miliyan hudu wasan kasuwanci jari nau'i ne na kasuwanci in babu jari sai ga kullum da aka tsalle na ake jira kuma idan Allah ta'ala ya sa akwai jari mai karfin gaske to ga miliyan uku za a hada da miliyan hudunka a miliyan ɗayarka kullum da ke ko za a yi kasuwanci idan aka yi kasuwanci din za a raba riba ya za a raba riba eh yadda aka yarjejeniya yadda aka yi yarjejeniya haka za a raba saboda ka yanzu an yi yarjejeniya za a raba riba gida biyar kowace miliyan ɗaya tana da kashi ɗaya miliyan nawa ake da su hudu marayu miliyan uku shi kuma yana da miliyan ɗaya sannan shi a matsayinsa shi da i kasuwancin yana da miliyan ɗaya miliyan ɗayansa kaso guda shi kuma da ya yi ya jujjuya su kaso guda su kuma marayu kaso uku kowace miliyan ɗaya yarjejeniya aka yi aka da shi kenan kun bai ci magana ta da kyau shi kenan an yi kasuwanci ya samu miliyan 25 lissafin farko an samu riba ta miliyan 25 ya za a kasafta biyar biyar kenan shi yana da miliyan goma miliyan ɗayan shi miliyan biyar shi kuma miliyan biyar su kuma waɗannan sana da miliyan sha biyar miliyan uku ta marayu tana da miliyan sha biyar ba komai ya fito fili ba

ai ba yi abin nan ba iman a ya faɗa da amsar eh. ya ce ya warware kasuwanci eh, ai ba san abin na ɗin ba ai ya ci eh. dama amma gargamanta gwargwadon yadda dukiya ta karewa gwargwadon yadda in an samu riba riba za ta karewa haka ne ai ai jari a kasuwanci ba karamin abu ne duk sunai kasuwanci duk sunai ya ce idan ya ware kasuwanci ya ware kudinsa ya sai amfanin gona ya aji shi kuma nashi ya dauka ya je juya kasuwanci da shi duk a wurin mu sunan shi an hada ne an yi kasuwanci shine ya hikima ya ware wani kudin ya kaza ya ware wani kudin ya kaza kun lura da ke ko in ya zo ba zai ce ai wannan kaza ya ware ya sai wake ya siya kuma yanzu gashi bana abin ya zo ba haka ba amma samu ragin dubu ɗaya a kowane buhu ba haka ne mu a wurinmu shine an ba shi kuɗi ya ware wani kuɗin ya sai wake ya ajiye ya ware wani kuɗin ya je ya so kaya ya zuba a shago shine kawai lura da ke ko قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد دقى يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري يا رسول قرأت تدليل أربعين دهدو أنه للشي يحيى بن سعيد مالم مالك هنا اشترى لبني أخيه يا سيما آيان أنوانسا dan uwansa da ya rasu mai suna abdurrabbihi ibn sa'id abdurrabbihi ibn sa'id shi kuma wancan ya haya ibn sa'id kun ga sunan ya fito ko ya haya ibn sa'id abdurrabbi ibn sa'id shi abdurrabbi ibn sa'id shi ne ya rasu sai ya haya ibn sa'id ya riki yaya kun lura da kyau ko a'a haya oh, ibn sa'id 145 yace yan annahu ishtara libani bani akhihi ya sai mai ayan dan uwansa ma fi hajrihi da suke marayu karkashin kulawarsa ya sai musu malan dukiya da ya ga kudin sai ya sai wata kadara ya aji ya sai kadara ya aji ana nan ana nan fa bi a zalikal mal sai aka sayar da wannan dukiyar da aka ga malan na kira ce ta farko ta bi kuma ma'arifa fa bi a zalikal mal sai aka sayar da wannan dukiyar da ya ba'adu bayan ya sayar ta da lokaci aka sayar bi malin kasiri da wata dukiya mai tarin yawa ma'ana an samu riba kenan aga malik ibn anas di yana kawo mana prop ne hujjoji akan halaccin juya dukiya maraya kulwar da kyau shi sai ke ta kawo mana maganganun sahabbai da tabi'ai ya kawo mana maganganun sahabbai fatawar umar ibn khattab da aikin aisha radiyallahu anha ina fata mun fahimci wannan cikin sahabbai kenan sai biyo da maganar tabi'ai su ne su yahya ibn sa'id ina fatan kun fahimci wannan da kyau qala malik rahimahullah to yanzu ne malik zai faɗi nashi yanzu ne malik zai faɗi nashi bayan ya kawo maganganun sahabbai ayyukansu da fatoyinsu ayyukansu shine aikin na na aisha radiyallahu anha da ta yi da karan kanta ta ɗauki dukiya ta maraya ayu da ke hannunta ta bayar a juya ɗaya kenan kuma ta fitar da zakka na dukiyar marayu da take kulawa da su kaga wannan aikin ta kenan fatawa kuma ga fatawar Umar ibn Khattab ya ce a ɗauki dukiyar maraya a juya su kada zakka ta cinye su ina fata mun fahimci wannan da kyau hakan nan kuma ga aiki na Sa'id eh, Yahya ibn Sa'id daga cikin tabi'ai ya ɗauki dukiya ta marayu da yake kulawa da su marayun kuma 'ya'yan ɗan uwansa ne ɗan uwan nasa shine Abdurrabbi ibn Mansur ibn eh, sa'id wai na kira shugaban kasar yaman ko wa shine abdurrabi bin mansur mahadi ah, abdurrabi bin yahya abin nan bin sa'id abdurrabi bin sa'id shine yake da 'ya'ya ya rasu sai yahya bin sa'id ya riki 'ya'yan ya kula da dukiyoyinsu ya sai musu dukiya mai yawa kuma daga baya aka sayar aka samu riba mai tarin yawa duk kaga ya hada mana maganganun sahabbai da tabi'ai akan ana juya dukiyar marayu kuma ana fitowa da dukiyar maraya zakka ko ka juya ko baka juya ba in dai ta shekara daga ranar da aka cewa ga nashi marayan da kake kula da shi ga dukiyarsa to in shekara ta jiyo in dai sun kai zakka za ka juya su za a fita masa da zakka an juya su a kasuwanci ko ba a juya su a kasuwanci ba an riƙe wannan da kyau قال مالك رحمه الله لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا فلا أرى عليه ضمانا قال مالك إمام مالك ابن أنس يتي لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى باب ليفي أي كاسوانشي دوكيوين مرايو لهم أي مس كاسوانشي دوكيار kun lura a yi musu kasuwanci da dukiyar kenan abin da aka samu na riba nasu ne kun lura da kyau ko ba wai kai ne za ka ranci dukiyar ka ce karanta za a juya ta ba saboda ai yara ne ba su san daɗin dukiya ba a a yi musu kasuwanci da ita in yi shiga cikin masu juya mana shi ne mana in yi shiga cikin masu harkokin kasuwanci zai fitar da haƙƙinsa man kana ganiyan falistafif man kana faƙiran faliyakul bil ma'ruf idza kana alwaliyu ma'zunan idan wanda yake kula da dukiyar idan wanda yake kula da dukiyar ma'zunan an ba shi izini a shar'ance ka ce me na kuma amuna ya ce ko haka yake ma'azunan ma'azunan na gaba ma'azunan ko na kuma amunan ni arama idan idza kana alwaliyu ma'azunan idan wanda zai kula da dukiyar wali wanda yake kula da marayun kenan ya kasance ma'azunan an ba shi izini a shar'ance me ma'ana an ba shi izini a shar'ance ma'amunan an amince masa ma'amunan an amince masa kenan tun wurin raba dukiyar maraya tun wurin raba dukiya kuna jina da kyau tun wurin raba dukiya idan aka raba dukiyar maraya ku a family kun san waye in an ba da dukiyar an rayar da su kun san kuma waye idan aka ba da dukiyar an karawa barna dawaki ne ina fatan kun mai nan da kyau ko yawwa ya wanda cikin waɗanda za a raba marayu ɗin wanda zai kula da shi da dukiyarsu kuma da hankalinku sosai da za ku dan za ku dauki dukiyar maraya ku bashi ku tabbata ba sai shari'a ta yadda ku tabbata sai shari'a ta yadda cewar ai duk family guda ake kuma ‘ya'ya ne na ‘yan uwanmu duka wannan daban yana da hankali da natsuwa da zai iya rike kanshi har ya rike wani ko da ku shekara hamsin da biyar yana da hankalin da zai iya riƙe kansa ya riƙe wani shin an ba shi dukiyar ba zai wuce mami market ba kun mai wannan da ke ko in kuka bayar sai kun biya in kuka ba shi dukiyar maraya kuka ce ai shi ma duk ana cikin family ne sai kun biya da ka sai a kula idza kana alwaliyu ma'zunan idan wali ya kasance wanda aka bashi izini ne ma'ana amintacce fala ara alaihi dhamanan bana ganin ciwar zai biya idan an sami tangarda a dukiya domin akwai wanda zai biya idan ana juye dukiyar maraya sai kuma aka samu tangarda zai biya akwai kuma halin da mutum ba zai biya ba kamar yadda na ambata da su akwai yanayin yadda zai biya akwai yanayin yadda ba zai biya ba Eh. ya halasta ya halatta ya halatta ya halatta ya halatta ya ce ya halatta kamar yadda wannan ya yi a sai amfanin gona a aji ya halatta ya halatta mana shi dama ai ya aji shi a siya amfanin gona a aji shi a karan kansa ba wani abu bane abin da zai haramta da shi shine niyya shine abin da zai haramta da shi me yasa dan kada dukiyar ta salwanta shi ya siya ne domin ya saving din dukiyar shi yasa ya sai amfanin gona ya aji sai da in ba din ya sai amfanin gona ya aje ba shi a karan kansa zai dinga ranta kun gane ko kuma yan uwa za a dinga zuwa ana ranta shi yasa ya ce to maganin wannan rancen shine sai musu tunda yanzu kakar wake ne sai wake ya aji. duk wanda ya zo ya ci wallahi kaga jiya jiyan nan maka je maka so musu waken kaga waken nan to kaga wannan ya zama wannan mai yayi ya aji ya yi saving din dukiya ne wannan ya halatta ko kai kake da kuɗin kake tsoron kada su salwanta ko kai kake da kuɗin ka kake tsoron kada su salwanta ya halatta ka sai ka aji wasu suna da niyan za a ci riba daban yana ya siya don ya ci riba daban ya siya domin nan gaba zai yi tsada ai bara ma ya yi tsada daban duk wanda ya siya domin zai yi tsada duk wanda ya siya domin zai yi tsada to ya cuta haramun shi ne alhitika shi ne alhitika wannan kuma wasu sun ce ga amfanin gona wasu sun ce bai takaitu ga amfanin gona kadai ba duk wani abin da mutane za su amfana da shi kullum da ke ko ya siya ya ɓoye domin in ya tsada ya fito da shi wannan ya aikata haramun ka ji wani yana cewa yanzu ya siya shi dubu goma sha biyu ko dubu takwas a ce yanzu nawa dubu ashirin da biyar ce lokacin siyawa bai ba zai ƙari nan gaba sawon man fetur ne ya siya ya ɓoye sai idan bikin sallah ne zai tsada sai ya ɓoye ko sai man ko a rufe gidan mai da sayarwa duka haramun ƙala rahimahullah babu zakatul miras babu zakatul miras babin da zai mana magana ka abin da ya shafi zakar gado kun da ke ku zakka ta gado wa na salam na'am mallak ban ji ba kamar yaro haka kare eh, eh. ina tare da baban shi baba da yaro suna eh na zama maraya sai kuma kuma ba zama dirja lokacin ba na sake bar fili eh, yanzu je gari yana ta da yanzu daraja eh mhm. ya yi daraja din nan za a sada shi za a fito da zakari ah. Ah. kamar idan da mamman na shafin ke ake cewa idan um, sai na mutu ya ce idan an ajiye na fahimci maganar ka abin da ke faruwa a nan shine filin da ya gada a wurin babansa ya gaje shi lokacin bai yi daraja ba amma yanzu ya yi daraja kullum da ke ko shi daman filin asali na saiwa ne a shi fili fili da gida kullum da kyau ban faɗi kadara a ciki ba duk misalin da ma kuɗi tsagoro nake magana ban faɗi kadara a ciki ba so ya gaji fili ka lura da ke ko in ya gada ne da zimma zai sayar ko ya buƙaci ya sayar kuma mai magana ta da ke ko ake shekara guda ba a siya ba za a kaddara a fita mai da zakka ko da ba a siya ba ko motar hawa ce kake hawa ka ce kai za ka sai da motar nan dole an kun samu mai siyan motar nan ku yi min magana yanzu ka fitar da ita zuwa ina kasuwa shekara guda ba a siya ba za ka kaddara kuɗinta ka fita mata da zakka za mu zo ku kwatar da hankalinku shine babi na tara babu zakatul urud shine babi na tara nan za mu zo kan wannan ai ba na son mu shiga cikin harkar ne in dai ba shi da alaka kaɗan da sarrafa dukiyar maraya to wannan ji eh nan eh ina eh, ya ce magana da muka yi nan sayan dukiyar maraya amfanin gona dukiyar maraya sai aka saya sai kwari suka ci ko wani abu wana ji da ke ko idan ya zama da ya san kan abun amintacce ne an aminta da shi ya san harkar kawai abun ya zo mai ta inda bai zato bane ba zai biya ba idan daman bai san kan abun ba su ya biya kulura domin wanda ya san kan harkar ya san halin da yadda yadda ake bi domin a kauce ma kwari mun fahimci magana ta da ke ku yasa ko wajen nake maimaita in wanda ya san kan abun ne to hukuncin shi daban amma wanda bai san kan abun ba kawai ya ga ana yi shi ma ya yi to zai biya qala rahimahullah babu zakatil miras kun tuna wani alƙawura muka yi a daidai wannan babu kamar ɗaya biyu salari uku yawa arias allowance shine ina fatan kun Allah fi haka nake bukata babu zakatul miras babin da zai mana bayani ka abin da ya shafi zakar gado zakka ta gado zakka ta gado tana da fuskar ko dai shi wanda za a ga din mamacin ya mutu bai fitar da zakka ba kuna jina ga lokacin zakka ya ya mutu bai fitar da zakka ba ɗaya kenan ko kuma kai da ka ci gadon zakkar nau kenan biyu kenan yahya an malikin annahu qala rajula idha halaka wa lam yu'addi zakata malihi inni ara an yu'khadha dhalika min thuluth mali wa la yujawizu biha thuluth wa yubadda 'ala al-wasaya wa araha bi manzilati ad alai 'alayhi fadhalika fadhalika رأيت أن تبدى على الوصايا قال رحمه الله حدثني يحيى مالك annahu qal malik ya ce innar rajula lalle mutum mace ko namiji kullura da ke ko shine ar-rajul mutum wanda ya shafi mace ko ya shafi namiji idza halaka idan ya rasu lam yu'addi zakata mali bai fitar da zakar dukiyarsa ba kar ku manta mata suna fitar da zakka fa ɗaliban ilimi suna fitar da zakka malamai suna fitar da zakka zakar gona ko zakar hatsi duk ɗaya ce kasan wasu malaman noma ne da su wasu ɗaliban za ka yi kwana biyu uku ba su zo mawaɗa ba sun tafi gona ne shinkafa suka noma ina fata mun fahimci wannan da ke saboda kowa yana fitar da zakka mata na yi malamai na yi ɗalibai na yi kowa yana yi قال حدثني يحيى عن مالك انه قال ان الرجل اذا هلك متين اذا يرسو ولم يؤدي زكاه مالي bai fitar da zakar dukiyarsa ba inni malik ya ce lalle ni ara abin da nake gani an yi ukaza zalik a karɓi wannan zakar da bai fitar ba min sulusi malihi a ɗaya bisa ukun dukiyarsa za ta shiga lissafin ɗaya bisa uku na dukiyarsa wala yujawizu biha sulus ba za a huce sulusin dukiyar ba wa yubadda alal wasaya za a fara gabatar da ita akan wasiya za a fara gabatar da ita akan wasiya saboda me za a fara gabatar da ita akan wasiya wa araha bi manzilati daini alaihi domin ina ganin ta kamar matsayin bashi shi a kansa kuma bashi yana gaban wasiya min baji wasiyatin yusi biha aw daini a qur'ani an fara gabatar da wasiya amma a aiki za a fara gabatar da bashi ne yasa ma kake ganin formula ɗin ita ce ta dumu wa zai maimaita ta dumu ta dumu harufa nawa ne eh ta dumu ta'un dalun wawun mimun ta'un ta tajhiz shirye-shiryen mutuwa shirye-shiryen jana'iza shi ake fara gabatarwa sai dalun addainu sai wawun wasiya sai mimun miras haka ake zayyano su kajin da suka canmi su wa a rahabi manzalati daini alaihi ce ina ganin ta matsayin bashi ce fa zalika ra'aitu an tubadda alal wasaya saboda haka za a fara gabatar da ita akan wasiya idan mutum ya rasu bai bar ya bar dukiya bai fitar da zakka ba kun gane ko sai a fitar da zakkar قال مالك رحمه الله وذلك إذا أوصى بها الميت قال فإن لم يوصي zalika الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك قال مالك ابن أنس wa zalika wannan bayanin da muka ambata cewar za a fitar da zakka a dukiyarsa kafin wasiyya idza ausa bihal mayyitu idan mamaci yayi wasiya ne ba idan yayi wasiya cewa lokacin zakka yayi bai fitar ba saboda haka a fitar da zakkar dukiyarsa qal malik ibn anas yace fa in lam yusu bi zalik in bai yi wasiyar a fitar da zakar ba fa in lam yusu bi zalik al idan mamacin bai yi wasiyar a fitar da zakar ba fa fa'ala zalika ahluhu sai yan uwansa magada suka fitar da zakar fazalika hasan wannan abu mai kyau suka yi sun kyautata haka ake so bai yi wasiya ba kuma suka ce yanzu lokacin fitar da zakar babansu ne bai fitar ba saboda ga a fara fitarwa yadda suka yi dinnan sun yi abu mai kyau wa in lam yaf'al zalika ahluhu idan fa ba su yi ba suka ce a a to ai wannan shi ta shafa Eh? kun shiru na Allah salamatu lafiya ce gaskiya shi ta shafa lokaci ya yi bai yi ba lamiyyar yalzamhum zalik haka bai zama wajibi a kansu ba haka bai zama wajibi a kansu ba kenan ba za a sa karfin kotu a fitar da zakar ba amma abin da suka yi ba su kyautata ba amma kuma ba za a tilasta su ba subhanallah al'afu duk ya fa da yake ta bala'i a kanta kenan yanzu gaga shin za a tuhumce shi a matsayin bai fitar da zakka ba ko kuwa ka abu al'amari a hankali abu al'amura a hankali abi al'amura a hankali magada su ba a hankali duk da cewar lam yal zama su ce a fitar da zakar a cire mishi ai an saba daman kaza kaza kaza a fitar shine abu mai kyau قال مالك رحمه الله والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا أرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه قال مالك رحمه الله والسنة عندنا سنة تكي أنا غرمنا مدينة التي لا اختلاف فيها وتباب ساقاني أكيما قد قد أنه يد الأمر يكي لا يجب على وارث زكاه zakka ba ta zama wajibi ga wanda ya ci gado kullura da kyau wanda ya gaji dukiya ta mamaci to shi da ya ga daɗin zakka ba ta zama wajibi a kansa fi malin warisahu a wata dukiya da ya gada kullura da ko ya gace ta ne fi dainin ta hanyar bashi wala arzin ko kuma wani sarari ne haka wani fili ne wani kayan sayarwa ne wala dar ko gida wala abdin ko bawa wala walida ko baiwa hatta ya hulu ala samani ma ba a min zalik har sai shekara ta kewayo a kudin da ya sayar a kudin da ya sayar min zalik na waɗannan abubuwan da muka ambata duk waɗannan abubuwan da muka ambata ai kadarori ne kun lura da ke ko to ya kadarori ne ya ɗauki ya sayar da su bayan ya sayar zakka ba ta zama wajibi a kuɗin ba sai shekara ta kewayo ma kuɗin sannan zakka ta zama wajibi a wiktadal haulu ko kuma zakka ta kewayo min yomi hu daga ranar da ya sayar wa hu ya karɓi kuɗin saboda haka abubuwa na gado sun kasu kamar haka akwai zunzurutun kuɗi kuna jina da kyau ko akwai kuɗi da aka raba aka ba su na gadonsu kuɗi ne cash gashi a hannu yanzu ɗaya akwai kuma kadara nau kenan biyu da ya gada to idan kuɗi da ya gada ga su kuɗi an ba su a hannunsu su magada su maza kowannensu ya samu miliyan talatin talatin mata kowacensu ta sami miliyan sha biyar biyar haka suka samu ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu wannan kuɗi da suka samu ba za a fitar mai da zakka a yanzu ba har sai shekara ta kiwoyo ma kuɗin yana nan a hannunsu a raye ina fata mun fahimci wannan da kyau masu miliyan talatin talatin sai shekara ta kewaye ma kudin yana nan a miliyan ya dawo miliyan ashirin ashirin sai a raba miliyan ashirin gida arba'in sai a ɗauki kashi ɗaya shine zakka wana ji da kyau ko sai a ɗauki kashi ɗaya shine zakka miliyan da kenan dubu ɗari biyar kenan shine zakka kun bai ci magana ta da kyau sai abu na biyu shine kayan kuɗi akwai gidaje da shaguna da kaza da aka raba aka bashi da aka raba aka bashi a matsayin gado kun da kyau ko to wannan wannan tambayar anan ita ce sai ya sayar kun da kyau ko da ya sayar ba zai fitar da zakar kuɗin ba har sai shekara ta kewayo ma kudin a ranar da ya sayar da shi kun lura da ke ko kaga da aka raba ga miliyan ga kudi a hannu ga kuma kadarori saboda ka sai hankalin shi bai tafi kan kadarorin bai tunda ga kudi a hannu sai bayan wata shida sai ya yi tunanin zai sayar ne ko zai rike idan zai rike ne kuna jina da ke ko idan zai rike ne babu zakka a ciki in zai sayar ne kuma to akwai zakka a ciki saboda haka da ya sayar ba zai fitar da zakka ba a kudin da ya sayar a ranar da isayar ba zai fitar da zakka ba har sai shekara ta kewayo ma kuɗin kuma kewayo ma kudin kun da ke ko shine su kewayo ma kudin a ranar da ya sayar a ranar da ya sayar yanzu ɗaya ga watan muharram aka ba su zakkar kudi miliyan talatin talatin da kuma gidaje kun lura da ke ko kaga idan muharram ya kewayo kudi sun cika shekara guda sai a fita musu da zakka ina fata mun fahimci wannan da kyau sai ya zamana da ya karbi kudi a ɗaya ga watan muharram gidaje ya sayan ne a ɗaya ga watan a cikin ramadan ɗaya ga watan ramadan ya sai da gidaje ya ɗauki gidaje guda biyu ya sayar a ɗaya ga watan ramadan ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to kudaden da ya sayar a ɗaya ga watan ramadan na waɗannan gidajen da isiyar to su sai shekara ta kewaye ma kuɗin gidajen sannan zai fita musu da zakka kun gane bambancin da ke cikinsu almihim duk wannan ne yana zuwa akan dukiya da mutum ya samu kuna ce yana da kyau ko dukiya da mutum ya samu a matsayin kyauta nau kenan ɗaya ko gado no kenan biyu ko sadaka no kenan uku ko zakka hudu wani ne ya kunso zakka miliyan da ya ce gata zakka ce na fitar ya baka ita ina fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu an baka naira miliyan 45 za ka fitar da zakata yau ya sami gado da aka raba musu miliyan 45 zai fitar yau kullum da magana ta da ke ko sadaka aka bashi miliyan 45 zai fitar yau kyauta aka bashi miliyan 45 zai fitar yau to allowance aka bashi za su yi tafiya ne sai aka bashi allowance aka bashi dala 50,000 za su yi tafiya kullum da ke ko kudin allowance din shi da aka bashi dala hamsin. sai ya ajiye dala dubu ashirin da biyar a gida tukunna dala dubu biyar ya yi musu hidimar gida gaba daya abinci da abin sha da komai da komai a tafiyar da da za su yi daidai gwargwado an ce sati uku za a yi tafiyar an ce sati uku za a yi tafiyar saboda haka sai ya ɗauki dala dubu biyar sai ya sai iyalan shi gaba daya kayan bukata dala dubu ashirin da biyar kuma ya ajiye ta a can kasan a daka saura nawa kenan dala dubu ashirin sai sa ta aljihu aka tafi tafiya lura da ke ko daman masauki da an riga an shirya musu shi baya ciki wannan wannan packet money ne sai tallan makilin na kuna ta to yanzu tambayar mu anan ita ce tambayar mu ita ce allowance ana fitar mai da zakka kun da kyau ko dala dubu ashirin da biyar da ya ajiye a gida ya sa dala dubu ashirin a aljihunsa ya tafi aka je dan ba zai yi kuma a baka kuma ka tafi kana ta roƙo ba ba a wannan ya sa tsari kwata-kwata kun da kyau ko ko eh, tura ka aiki aka yi aka baka kuɗin wurin kwana ka je ka buga ma abokinka waya ka ce don allah kana nan zuwa za ka kwana a wurin shi bai halatta ba ƙwarai kuwa bai halatta ba domin za ka zubarwa da ma'aikatar da ta tura ka aiki mutunci kun lura da kyau ko za ka zubar mata da mutunci shi wannan abokin naka zai ɗauka ba abin da aka baka saboda haka dai ya halatta in an ce za ka kwana a otal ɗin dubu talatin talatin ne kullum sai ka zo ka kwana a na ashirin ashirin haka kun lura da kyau ko amma ka kwana a na dubu uku uku bai yi ba ina gaya muku karatu ne ina koya muku karatu ne ina koya muku karatu ne wajibi ne kuna jina da kyau ko dan zaka zuba wa da ofis ɗin da ya tura ka aiki mutunci zaka zuba mai da mutunci za ce subhanallah kun ga halin da ake ciki don Allah dubu a sami ɗin da aka tura shi dubu kotar ɗin da aka biya mai ko ba ka za a ce ba bai halatta ba bai halatta ba an baka kuɗi kullum dubu talatin kwana ashirin no kenan eh wannan ba girman kai bane ba abin nan bane ofis ɗin da ya tura ka shi za ka kalla shi za ka kare wa mutunci kun lura da kyau ko ai ku bari in faɗa mana an na wannan babu tambaya a ciki kowa ya gane yanzu za ka iya kwana a na dubu goma goma ba magana zai yi ba dole za a kare mata ajinta ne ofis ɗin da ya tura ka aiki za ka kare mai mutunci shi ne ba za ka je gefen titi kana tara mai abinci kai mai shinkafa da wake ke zo ba ba a yin wannan domin an baka kuɗin abincinka na safe an rubuta maka dubu biyar biyar na rana an rubuta maka dubu bakwai bakwai na dare kuma dubu shida shida ya zai ka zo ka dinga ci abincin ɗari biyu da hamsin bai yi ba nake gaya muku karatu ne bai yi ba bai yi ba bai yi ba don za ka zubawa da ofis ɗin da ya tura ka mutunci dole kuma a duba a kare mishi mutuncinsa ai ba a banza ba wai bai son kuɗin bane ya saka maka so haka to amma sai kai wallazina idan anfaqu lam yusrifu wa lam yaktu wa kana baina zalika kawama haka ake bukata ina fata mun bayyana wannan da kyau kai dabara halattacciya ku rike fasar ta ko kai dabara halattacciya na allowance kun yi tafiya sati uku ka samu allowance ɗanka gashi a ƙasa miliyan hudu da dubu biyar shi wannan sai ka ajiye shi a ranar ba shi da zakka idan shekara ta kewa mishi ya shiga zakka duk su ne maganganun da za mu tattauna a kansu allowance da gratuity kudin sallama da arias yanzu ana yin arias ana yi ko shi ya yake eh a'a shi dai wanda aka yi daɗin eh nan aka tauye mutum ba biya eh. eh sai a kirga su ire-iren su kamar bashi kenan kun yi shiru eh shi lip grand yake kudin hutu eh ya kamata a ba mutum hutu insha Allah mu karanta kan ai ba hutu insha Allah ta to ire-iren waɗannan kuɗaɗe kun lura da kyau ko malamai suka yi magana a kansu da fanshin ne da albashi ne kun lura da kyau ko albashi ne yana ɗaukan albashin dubu ɗari bakwai amma a duk wata buƙatar ita ce dubu ɗari biyu saurano kenan dubu ɗari sai malamai suka ce ita dukiya al-mustafada dukiya da mutum ya samu fa’idatta kullum da ke ko ta kasu kashi uku faraje da kyau ta kasu kashi uku kashi na farko shine ya zamana dukiyar da ka samu a yanzu riba ce ta kasuwanci kuna jina da kyau riba ce ta kasuwanci ka fara kasuwancinka ɗaya ga watan muharram da kudinka naira dubu ɗari biyu da kudinka naira dubu ɗari biyu ɗaya ga watan muharram a babbar sallah bayan babbar sallah ana babbar sallah sai kawai ga kudinka ya zama miliyan uku ina fatan ka samu ribar miliyan uku ribar miliyan uku a babbar sallah to tambayar anan ita ce tambayar anan ita ce wannan miliyan ukun da ka samu shekararta da daban ko ko za ta fi asalin dukiya ne yi shiru za ta bi asalin dukiya ne za ta bi asalin dukiya ne saboda haka idan muharram ya yi, sai a fitar da zakata sai a fitar da zakata saboda ka fara dukiyar ne da kuɗi wannan riba ce riba ku za ta bi asalin dukiya ne kaga ita ribar miliyan uku da aka samu lokaci guda ba ta wuce wata ɗaya ko kwana arba'in ba ba ta wuce wata ɗaya ko kwana arba'in ba amma za ta bi asalin dukiya ne ina fatan kun bayanci magana ta da kyau mutum ne yake da raƙuma guda hudu ko yake da raƙuma guda biyar yana da raƙuma guda biyar da ya gada kun bai ci magana a watan muharram da aka zo watan zulƙada kaga muharram ya kusa kenan watan zulƙada sai suka haihu suna haihuwa sai suka haifi guda biyar sun zama nau kenan goma yanzu idan muharram ya tahi zai fitar da zakar raƙuma goma ne duk da kaga waɗannan sababbi da aka haifa eh ba su shekara ba su wuce wata ɗaya da kwana wata ɗaya da yan kwanaki ba to za su bi asali ne shine rifu tijara auna ta iji sa'ima sa'ima ko kuma haihuwa da aka yi ba za a ware su a ce su ma waɗannan su ba shekarar su daban ba za su bi asali ne mun gane wannan mun fahimci wannan wannan kenan sai na biyu ya zamana dukiyar da mutum ya samu yanzu ba riba ce ta kasuwanci ba ba riba ce ta kasuwanci ba ba kuma haihuwa aka yi mishi ba kullum da ke ko ba kuma haihuwa aka yi mishi ba to shi kuma ya zai yi mana an samu saɓani kenan misali awaki yake da su misali awaki yake da su mun ci awaki eh, daga guda arba'in ake fara zakasu kuna jana da ke ko daga guda arba'in ake fara zakasu to sai ya samu kwaya arba'in kaka san kai zakka kenan muke magana sai baɗi zai fara fitar da zaka sai kuma ya samu fa'ida ta kuɗi sai ya samu fa'ida ta kuɗi yanzu fa'ida ta kuɗi da ya samu jinsin su ɗaya da da awaki da ya samu ba jinsin su ɗaya ba kuɗi daban awaki daban ko kuma yana da raƙuman shi ko yana da raƙuman shi guda biyar kullum da ke ko sai ya samu riba sai ya samu kyauta ko gado na awaki guda arba'in jinsin su ɗaya ba jinsin su ɗaya ba saboda yanzu da ba jinsin su ɗaya ba zai zama na shekara shi daban ce shekararsa daban ina fatan kun fahimci magana ta da kyau za su zama shekarar da za a jira mai ta kashi shekara ce daban yana da raƙuman shi guda biyar kaga in shekara ta kewayo zakka kun da kyau ko a cikin muharram a cikin zulƙada sai ya samu awaki guda arba'in ko ya samu shanu guda ashirin kuma awaki guda arba'in ba jinsin raƙuma ba ne shanu guda talatin sun kai zakka amma ba jinsin raƙuma ba ne kullum da ke kuto yanzu kenan sai ya zama na shanu guda talatin za a jira musu shekarar su ta kewayo musu ba za a haɗa su da raƙuma ba hakan nan shanu guda a awaki guda arba'in za a jira shekarar su ta da ba za a haɗa su da shanu ba ko a haɗa su da raƙuma ba haka nan miliyan arba'in da mutum ya samu yanzu to za a jira shekara ta tazo ba za a haɗa ta da raƙuma ba ko da shanu ko da awaki saboda jinsinsu daban kun gane bambancin ko saboda jinsinsu daban to sai na uku shine wanne wanda ke jinsinsu ɗaya kuɗi ne yake da su kuɗi ne yake da su yana da kudin shi na gado da suka samu miliyan 40 a ɗaya ga watan muharram suna nan a cikin account kullum da ke ko suna nan a cikin account har shekara ta kewayo sai ya fita musu da zakka in ga wannan babu Ishka? ina fata mun fahimci wannan da kyau da ya samu wannan kuɗi yake juya su kawai a cikin ramadan sai aka ba su fanshin aka ba shi fanshin miliyan hamsin shi baya cikin wanda aka rage mishi ake bashi tsilla tsilla saboda an yaba ma hankalinsa an bashi miliyan hamsin tambaya ta anan ita ce yanzu wannan miliyan hamsin da aka bashi ta fanshin kwana jina da kyau ko za ta jira shekara ne sabuwa shine ramadan ko kuwa a'a za a hada ta da waccan wancan kudi nashi da yake a akan ɗinsa kar kuma ta wacce ba juya su yake ya ajiye su ne ko kuma allowance da ya samu yanzu zai hada su da waɗancan ne ko ko za a jira za a jira shekarar su ana fata mun fahimci eh Allah wasu a ba lalle ya zama ba wancan gado suka samu wancan gado ne daban yake wancan gado ya samu daban yake wannan kuma wani ne kawai ya bashi miliyan hamsin ya ce ga ta zakka a cikin watan ramadan ko kuma allowance ne ya samu ya tara ya dabara halatacciya yau ya dabara halatacciya ko kuma arias ne ko kuma abin nan ba arias ba ko kuma pension ne aka bashi eh kullum da ke ko abu hanifa ne ce za a hada sauran jumhur suka ce a za a jira mai shekararsa za a jira mai shekararsa na yawwa a cikin jinsin kuɗi guda za a fitar da zakka biyu kenan ya dangana ga shigowarsu ya dangana ga shigowarsu in ka lura da kyau shi wanda ake yi na kasuwanci asali ya janyo reshi shi daman kasuwanci ike riba ya samu da ba din da wancan ba da bai samu riba ba kullum da ke koyi za ka ce kai tsaye za a hada shi da farkonsa wannan kuma kowannensu daban ya zo wannan kowannensu daban ya zo kuma ya zo ne cikakkensa ba tare da wannan yana da alaka da wannan ba ka lura da ke ko ba tare da wannan yana da alaka da wannan ba sai malamai suka ce a'a wannan sai shekara shi ta yi wanda ka samu a ramadan sai shekarar shi ta yi wancan daga ina muharram sai shekarar shi ta yi ina fatan kun bai magana da kyau amma da juyawa yake yi da kasuwanci yake yi sai yake ta hayayyafa to yanzu zai zama lissafi guda kenan kwa ga yanzu wannan ya nuna kenan ko da akwai wanda kake yin kasuwanci akwai kasuwanci da kake yi sai kuma aka raba muku gado sai zama na a gado da aka baka ka lura da kyau ko ka fitar da shi ka ware shi miliyan hamsin ne ga ta ɗanyarta na fatan kuma yin wannan da kyau kaga ba za wannan miliyan hamsin a ce jibi ko wata mai zuwa za ka fara fitar da gadon ka na kasuwanci da kake yi wannan miliyan hamsin ba za ta shiga cikin lissafin gado ba ina fatan kuma ci magana na amin kamar yi a lokaci daya a dama in suka zo a lokaci daya shi ke ai zama suka zo lokaci ko dukansu ne suka zo lokaci daya ba wai wariya za ke gana kaza gana kaza gana kaza ba in suka zo lokaci guda ɗaya duka shi kenan duk za su haɗe ne ba wai za ka ware ka ce gana kaza gana kaza gana kaza ba za ka haɗe su baki ɗaya ne misali ce eh, farkon ana kama kai su sai samu wasu a ya kara a kai shi kenan sun bi sun bi waɗancan shi kenan sun bi waɗancan wannan sun kai zakka dabbobin da ka gada eh. sun mai shanu misali eh. shi kenan sai ya samu wata kuma daban ko an bashi zakka wasu shanu wasu talatin daban eh. zai a haɗa su kenan kowane kowane haɗa ba e eh, mana akwai shanu talatin da yake kiwon su yake kenan nashi da karan kansa akwai kuma zakka talatin da aka bashi kun lura da ke ko akwai zakka talatin da aka bashi to zai fitar musu da zakka ne a lokaci guda ko ko wannan ta zakka zai jira mata shekara ta ne daban wannan da yake kiwo zai jira mata zakka a karatun mu haka zai a karatun mu haka zai kowace shekara ta daban in ya zo ya haɗa su suka zama garke guda fa kullura suka zama garke guda shine zakatul khulata malik ya mata babi in an haɗa su wuri guda ya zaka za ta kasance nan alaikussalam ina eh, eh sai ya to ba hannun Eh. ana nan dai ba a bashi wani hanyar na kashewa eh, eh. ba komai a hannunsa shi kenan yanzu in kun lura da kyau kudin da aka ba mutum na fenshin yau mu dawo kudin da aka ba mutum na fenshin yau ba zai fitar mai da zakka a yau ba sai shekara ta zagayo ɗaya kenan kuɗi na allowance da mutum ya samu yau ba zai fitar mai da zakka a yau ba sai shekara ta dawo kuna jina da kyau ko hakan nan duk wata fa'ida da mutum ya samu zakka aka bashi gado ya samu kullum da kyau ko aka bashi ba zai fitar musu da zakka ba sai shekara ta dawo idan muka ce shekara ta dawo sai shekara ta dawo kuɗin sana nan a raye in kafin shekara da dama ya riga ya kashe kudin sun abin nan ya kai sayar shi kenan kun bai ci wannan magana da kyau fanshin da muke ta magana wasu ka ce yanzu fa kudin fanshin na hannun kamfani yake hannun wasu kamfani yake sai zama na mutum ya gama sai dai kamfani ne yake bashi na kashewa haka ne eh alaikum salam da misali cewa eh na'am sai ya ci gaba da aiki ci gaba da aiki yana ta saving kenan eh to bayan shekaru sai ya rita bayan kuɗin sana ya kuma sun kai zakka yana ta fitar da zakka yana ta fitar da zakka eh. eh sai kaga aikin aikin da yake yi sa ake ta biyan shi wannan albashi eh na'am sai aka zo eh aka bai kuɗin sallama sallama wanda yake don wannan aikin ne ya samu wancan kudin sallama shin kudin zai hada kullum da tambayar shi da kyau eh kun bayyanci tambayar shi da kyau shin zai hada ne saboda ta sanadiyar aikin da yake ne ya samu kudin sallama kuma saboda wancan uwar kudi da ake juyawa aka sami riba yake ce to za a yi kiyasi kenan idan watan fitar da zakashi ya yi sai i daidai kuma da kuɗin sallama da aka bashi kuɗin sallama zai jira sabuwar shekara ne ko ko zai bu wannan hada sun zai wallahu ta'ala na eh, awaki eh, eh, awakai guda biyu gaba daya ya ce mutum ne dukiyoyin sun kai arba'in kullum da kyau ko na zakka amma zai fitar da zakkan ne zakkar za ta fada ran monday ne eh, ranar asabar sai yanka guda biyu eh wai suna ku aure wato wato kwana ce akan ba za a fitar da zakka ba duk in mun zo kitabur na dabbobi za ku ga yadda ake ta bankaɗo mutane ina son mu lura da kyau al'amarin zakka ba abu ne mai wasa ba kuma in na fahimce mu in na fahimce mu zakka ta saba ma a karatun da muka yi ta saba mu tunanin da muke da shi eh daman ɗaukar zakka ta takaita ne kawai ga mai kuɗi ya fitar da zakka ya zai fitar da kawai dai baya zakka ko yana zakka shi kenan. kullum da kyau saboda haka dole a yi gangami kan abin da ya shafi zakka a yi gangami a faɗakar da mutane kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen zakka lura da ita ce rukuni na uku na rukunin musulunci ita rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma dubi yadda ake ta bayanin zakka yadda ake ta bayanin zakka kaza zakka tana shiga duk kun ga muna cikin zakar kuɗi ne ake maganar yau in aka baka pension yau za ka fitar da zakkar shi ko sai shekara ta kewayo ina fata mun fahimci wannan da kyau kun yi tafiya ne ka sami allowance ka sami rarar allowance na miliyan biyar yau za ka fitar da zakar shi ko sai shekara ta kewayo duk muka ci ire-iren waɗannan sai shekara ta zagayo kun lura da kyau ko sai shekara ta zagayo yanzu babi na gaba babu zakati fi dain bashi bashi zakka a bashi al'amarin zakka ba al'amari ne na wasa ba mu mai da hankali sosai mu abubuwan nan aiwa mutane bayani yadda za su yi ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma watakila yanzu muna jiya aka juma a ƙarshen wannan shekarar haka ne watakila da wuya ka samu a juma'o'in da suka gabata a wannan ka sami liman ya ware juma'a hudu ya yi magana kan zakka a duk juma'o'in da suka kare a ce akwai juma'a hudu da yi magana kan abin da shafi hukuncin zakka haka ne ko ba haka ba ne to sai ga malaman al'amarin zakka ya yi shiru sai ga su ma masu kudin da waye da waye wani shi ma malamin ne ashe ya riga ya shiga cikin masu fitar da zakka tintini amma shi da yake yana rigar malinta ya ɗauka alhazawa ne suke fitar da zakka ina fata mun fahimci wannan da kyau wani ma'aikaci ne tintini ya riga ya shiga cikin masu fitar da zakka shi bai sani ba a tunaninsa sai ire-iren waɗannan bayanai zai a ah, ashe Alhamis ma yana fitar da zakka ana mai zakka kwarai kuwa mutum ya shekara kuma zai fahimci cewar lalle ilalla da suka je wani firamare a summit bara da aka ba su allowance din na lalle allowance din yana nan shi bai ma taba shi ba zai fitar mai da zakka bubuwa wayar da kan mutane ake bukata a wayan musu da kai su gane su fitar da zakka haƙƙin Allah ne da yake a kansu taimaka ma kansu za su yi su fitar da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin na sannan kuma aka ba shi kyautu miliyan talatin miliyan hamsin an ci a ne a miliyan talatin an a ramadan wanda sai cewa ba zai hada ba shekara ya ma wancan shi eh zakar wannan ma da ba eh eh kuɗi ɗaya shekara za fi da zakar shi abin da wannan yi e tambaya kai saboda hanyoyin da suka shigo ba su da alaka da sauki ba su da alaka da juna yanzu idan ka ce mai ya samu kuɗi a ramadan miliyan talatin an ka ce zai fitar da zakka a zai hada da wata a muharram ai kuɗin shekara ba ta musu ba kuɗin ramadan shekara ba ta kewayo musu sannan ba tushen su ɗaya ba ta gane ko ba tushen su ɗaya ba eh jinsu ɗaya yadda ake suka zo ba ɗaya ba ne an samu ɗan tazara yanzu idan shi ku lura da kyau idan shi ya yi fa ya yi idan ya ce zai haɗa ya fitar ya yi kun lura da kyau ko idan zai haɗa ya fitar ya yi amma za a tilasta shi a a so ku lura da abubuwan da ake magana a kai. Assalamu dangane da zakar marayu eh. eh. a a ba ban gane ba ban gane ba a ba kenan ba a raba gado ba kenan ina aka hada su ban ji ba eh ai mun yi magana su ya zama zakar kamfani kenan ya zama zakar kamfani kenan mun yi zakar kamfani kowa a karan kansa zai fita da zakarsa kowanne kaso kowanne mutum a karan kansa zai fita da zakar dukiyarsa in ta ke zakka ya fitar an ba ta kai zakka ba shi kenan eh, na fahimci magana ka ba za a fita sai kowannen su su hudun nan kudin shi ya kai zakka yau to ba za a fitar da zakka ba ɗaya daga ciki kenan amma kan kamfanin suka ce tunda tana haɗe eh ba ta kai ba ko a misabul fidda sai ya kai 600 alaikum salam eh, eh. eh takan yiwu yiwu shi mamacin ya ƙi fitar da zakan ne domin ya takura ma 'ya'yansa wanda za su ci gadansa. amma ya kasance dama yana fitar idan a lokacin fitarwa yana fitarwa a ramadan sai ya kira fitar sai ya ki ya fitar sai a cikin zirkada ya rasu kaga ya zama bashi a kansa kenan me yasa ya yi jinkiri bai fitar ba e shi sa za a mai da shi sulusi cewa watakili ya yi ne domin ya cutar da marayu eh mana ya yi ne don Allah kuma shuru mana a bakwaji ne ya yi jinkiri ne watakila don ya cutar da marayu kullum ruwa magana cuta akwai wanda yake idan ya kusa da suwa duk sai wargatsa da dukiyar ta shi ya ce fa fitar da zakka ba fa ku fitar da zakka wani ina bin shi a ayi kaza kaza ya wargatsa da dukiyar yanzu akwai iyayen da suke casu fa dukiyar su tarawa su yi saboda ƴaƴansu su saboda haka ƴaƴansu su ma tara shi ba zai ba 'ya'yan shi komai ba shi ba zai ba wa ƴaƴan shi komai ba kowa ya je ya nemi nashi shi ma nema yi duk sai da gidajen ya kashe kudin ya ci tsire da su Allah ya sauke subhanakallahu wa bihamdihi